barka mu sake haduwa a wannan masallacin da albarka masallacin juma'a na professor egondu da ke a nan unguwar sabuwar alkilla a jihar sokoto inda muke karatun tafsirin alkur'ani mai girma a kowane yini cikin yinikun watan ramadan yau asabar goma ga watan ramadan shekara ta 1444 bayan hijirar manzon allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina azumi sai tafiya yake har mun yi ɗaya bisa uku goma kamar jiya mun ka fara Allah ya karɓa da gare mu Allah ya sa mu cika da imani kwanakin mu ke tafiya da gudu haka muna nan cikin suratul ahzab jiya mun fara wa karna fi buyuti kunna har zuwa karshe muna magana ahlul baiti don haka muna cikin magana ahlul baiti jiya lokaci yayi muna hali ne don haka karanta wa karna fi buyuti kunna أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت Allah ce wa ƙarna fi buyuti kunna ku zauna a cikin gidajenku kuma matan annabi wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula kada ku yi fita fita irin ta matan jahiliya na farko duk mun fassara wannan ko yanzu da muke so shine mu kula da lamirin duk mata yake magana wa ƙarna na mata ne fi buyuti kunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatul ula wa aqimna salata ya ku matan annabi ku tsaye da sallah wa atina zakata ku ba da zakka wa allaha wa rasulahu ku yi ma Allah da manzon shi da'a sai Allah ya kawo jumla inna ma yuridu Allahu yuhi ba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tadhira muka ce wannan shine babban dalili na cewa matan annabi sallallahu cikin ahlul baiti suke don shi ma su suka fi wasu malamai ma sun ce su kadai ne ahlul baiti domin su kadai siyakin qur'ani ya nuna wasu suka ce ashabul kisa'i dai ne ahlul baiti wannan makaranta jiya annabi ya lullube su da mayafi wasu suka ce a'a ulul qurba dai ne ahlul baiti su ne waɗanda suka haɗo da alu alu ali da alu ja'far da alu aqil da alu abbas ko kuma musulmai cikin banu hashim wasu suka ce kauli mafi inganci ahalul baiti su ne abinda ya hada musulmin banu hashim da kuma da kuma matan annabi sallallahu alaihi wa sallam sai mu ce hadisin manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya sanya Hassan da Al-Hassan da al husayn da Ali ibn Abi Talib da na Fatima radiyallahu anhum ya sanya su cikin wannan ayar shi kuma Qur'ani ya sanya matan annabi dama abu ɗaya yakan shiga ciki abu biyu sukan shiga ciki da falala ɗaya wani ƙur'ani ya shigar da shi wani hadisi ya shigar da shi kamar masjidin Uskisa ala ko da aka saukar da ayar masjidin Uskisa ala ana nuhin masallacin quba amma a masallacin masallacin quba shi annabi sassan ya fara ginawa la masjidin Uskisa ala taqwa min awwal yawmin a an taquma fihi sai ƙur'ani ya tabbatar da masallacin da aka yi ran farko shi ake ce ma mutum usita ala takwa sai hadisi yazo cikin sahih muslim an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam wanne ne masjidin usisa ala takwa sai ce wannan masallacin nawa masallacin madina sai malamai suka ce masallacin madina da masallacin kuba dukkanin su masjidin usisa ala takwa ne masallacin kuba ya shiga da ayat qur'ani la masjidin usisa ala takwa sai Allah ce min awwal yawmin shine masallacin da aka fara yi kafin a gina masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ka ayat qur'ani ta tabbatar da shi an masjidun usisa ala taqwa hadisan manzo Allah sallallahu wasallam sun tabbatar da cewa masallaci ne an masjidun usisa ala taqwa don haka yanzu muna da masjidun usisa ala taqwa guda biyu guda ayat qur'ani ta tabbatar da shi guda hadisan manzo Allah sallallahu wasallam suka tabbatar da shi haka nan waɗannan ayat ta a qur'ani a cikin wannan siyaƙin ya nuna cewa matan annabi su ne ahlul baiti kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya lullube sayyidina ali da na fatima da sayyidina al-hasan da al-husaini a cikin mayafi ya ce kuma su ne ahlul baiti sai mu ce matan annabi sun shiga da ayar qur'ani nan kuma al-hasan da al-husaini da na fatima da sayyidina ali sun shiga da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ibn qayyim cikin jalawul afham yana magana a cewa matan annabi suna cikin ahlul baiti sai yace wa inna ma dakhala al-azwaj fil ali khususan abin da ya sa matan annabi suka shiga cikin al'al keɓance أزواج وإنما دخل الأزواج في الآل خصوصا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم abin da yasa mata suke shiga cikin al'alu musamman ma matan annabi sallallahu alaihi wasallam tashbihan lidhalika bin nasabi domin kamanceceniya aure da nasaba aure tana da kamanceceniya da nasaba ta jini ba ku gani idan aka rasu cikin abubuwan da ke sa a yi gado abubuwa guda uku ne Shi ne na farkonsu ne an nasabu nasaba tana sa ka yi a yi gado wannan mahaifinka ne wannan ɗanka ne wannan alaƙa ce ta jini sannan na biyu akwai aure auratayya an nikahu auratayya tana sa mata tana gadon miji miji yana gadon mata sannan na uku al'itaq ko kuma alwala na ‘yantawa daga bauta don haka mm, shi alaƙa ta aure ta yi kama da alaƙa ta zumunci li'an musamman gidan annabi sallallahu ta fi ƙarfi wannan alaƙa saboda mai li'an hunna bin nabi sallallahu gairu mutafa domin su alaƙa su da annabi sassan baya ɗauke ta kowa da mata ta yana iya sakin ta je wani gida ta yi aure ko ya rasu ta je wani gida ta yi aure ta zama matar wani an wuce amma ban da matan annabi sallallahu alaihi wasallam su alaƙa da su ba ta ɗaukewa an haranta auren har abada ko annabi ya auri mata ya sake ta ko ya rasu ya bata ba ta auren wani don ka ita alaka ta da ita ta koma kamar ta nasaba ta jini ba kamar sauran matan duniya ba ne ma da su idan aka aure su aka sake su ko aka mutu aka bar su wani na iya auren su wa hunna muharramatun ala ghairihi fi hayatihi wa ba'da mamatihi su haramun ne ga wani ne ya aure su annabi na da rai ko annabi ya rasu haramun ne ga wani ya aure su wa hunna zawjatuhu fi dunya wal akhirah kuma su ne mata ne a duniya da lahira fasababul ladhi lahunna lin nabi sallallahu alaihi maqaman nasabi ai su matsayin su ga annabi sallallahu kamar alaka ce ta nasaba ta dangantaka saboda wanda ba su ba kamar yadda muka faɗi miji na iya rasuwa ko ya saki wani ya aura amma su duk ba a haka nan wa qad nassa an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala salati alaihinna kuma annabi sallallahu ya nassanta cewa ana musu salati kamar da zo cikin wasu lafuzan hadisi Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi wa zuriyatihi kaga kenan annabi sallallahu alaihi wasallam su ma suna shiga cikin salati domin me domin su alaka su da annabi ta dindindin ce wali hadha kana alqawlu sahihu wa huwa almansus an al-imam Ahmad don shi ya kasance cewa zance mafi inganci wanda aka ruwaito nasi daga Imam Ahmad annas sadaqatu tahrumu alaihinna cewa sadaka tana haramta gare su li'annaha awsakhun nasi domin sadaka kazantan mutane ce sannan wannan ya nuna muna akwai hadisi da ya nuna haka aka kawo muna na Aisha radiyallahu anha sadaka wata wani nama da aka yanke na shanu tace mu an haranta muna cin sadaka domin mu ahlul baiti ne zaka yadda aka haranta ma ahlul baiti cin sadaka su ma an haranta musu zaka ta makusantan annabi dama su ma ahlul baiti ne yadda aka haranta ma makusantan annabi cin sadaka haka su ma aka haranta musu sai dai bambancin da sauran su su su ahlul baiti da ba su ba su ƴantattun bayin su suna cin sadaka amma ƴantattun bayin ahlul baiti ba su cin sadaka lokacin da annabi sallallahu ya aika wani ya karɓi sadaka abu rafa ƴantaccen bawan annabi sallallahu alaihi sai wani ya ce mai ka bi shi an samo kai ma ƴan ma sai ya ce ba zan yi ba sai na gaya ma annabi sallallahu sai annabi sallallahu ya ce inna maulal qaumi min anfusihim wa inna la tahillu lana sadaqa mutane da ai yantaccen bawan mutane da gare su yake mu kuma sadaka ba ta halatta gare mu yanzu ina son mu fahimta yanzu duk wanda a ahlul baiti da nasaba da jini yanzu muna da ahlul baiti kala biyu ko akwai wanda sun hada da annabi ta banu hashim ta jini suka hada tana akwai matan annabi sallallahu alaihi wasallam su wanda su biyu su ne ahlul baiti to amma su wanda suka hada da annabi da jini sadaka ba ta halatta gare su su ma matan annabi sadaka ba ta halatta gare su yantattun bayan waɗanda suka haɗa da annabi ta jini sadaka ba ta halatta gare su amma su matan annabi yantattun bayan su sadaka tana halatta saboda ne saboda musa hadisin da aka kawo barira sadakan nama annabi sassalan ya zo gida aka ba shi abinci ya ga babu nama ya ce ai na ga nama duka tukunya sai ka ce innahu lahmun tusaddiqa bihi ala barira nama ne da aka ba barira sadaka kai kuma baka cin sadaka sai ce hula ha sadaka wala lana ha hadiya yace ita sadaka aka bata mun kuma in ta bamu kyauta muka ce kaga yan tattabbai wawwace kenan na Aisha amma ga ta ta sadaka saboda ne saboda su matan Annabi sallallahu sun shiga cikin ahalul baiti ne da sababin sun aure da ba Annabi suka aure ba ba ahlul ba ne don haka da haka ne to yanzu sun shigo ne da wani sababi don haka wani ba zai shigo ta hannunsu ba yantacin bayansu ba za su shigo ba saɓanin 'yan uwan annabi na jini su da sun shigo ne asali haka ne tusar da aka haihe su haka ne amma kaga nana nana Aisha nana Hafsa duk suna da ƴan uwa nana Hafsa ahlul nana Hafsa ahlul baiti ce amma Abdullahi bin Umar ba ahlul baiti bane kuma ga ya gidansu daya Abdurrahman bin Abi Bakar Siddiq ba ahlul baiti bane amma nana Aisha ahlul baiti ce to su kuma wa'in suka hada da jini nan da aka haihe suke ahlul baiti su kuma matan annabi sai radda suka auri annabi sallallahu alaihi wasallam sannan suka kasance ahlul baiti to tunda su shigowa suka yi da wani sababi shine sababin aure to wani ba zai shigo ta hannunsu ba amma wannan sun tunda shigowa su ta asali ce ta jini ce cikin jinin abin yake to wanda ya shigo ta hannunsu shi ma zai shigo ya kasance ya shigo cikin cikin ahlul baiti in muka fahimci haka sai mu fahimci cewa matan annabi sallallahu alaihi wasallam ma ahlul baiti ne wannan matsalar ne yasa nake ta ta bayani akan ta saboda matsala ce mai girma akwai masu ganin cewa ahalus sunna ba su son ahalul baiti ahalus sunna ba su girmama ahalul baiti ba gaskiya ne ahalus sunna su suka fi kowa girmama ahalul baiti su suka fi kowa ba su haƙƙin su abinda abba su yi ba su wuce iyaka da su ba su cewa a imma ma'asumina wai shugabanni ne waɗanda ba su sabo ba su cewa haka nan isma rashin sabo ba ga kowa sai ga manzo Allah sallallahu alaihi cikin wannan al'umma amma duk wanda ba shi ba da ibnu taymiya cikin al-aqidal wasiya yana magana sahabbai sai ce bal ta juzu mun zunubu fil jimla a jumlace yana halatta a ce sahabbai ko ahlul bait sun yi sun yi zunubi wata yana halatta ya kasance wani zunubi ya auku gare su su ba irin annabawa bane da ma'asumai bane ba irin annabi sallallahu alaihi wasallam bane da yake ma'asumi ne a'a su zai yiwu a samu kana sahabi ko kana ahlul bait ke kasance kai zunubi cikin sahabbai da annabi sallallahu ya jefe wani cikin sahabbai annabi sallallahu ya yi ma wani bulala duk cikin sahabbai aka samu haka don haka yana halatta ba abinda yana halatta wata yana yiwuwa cikin su a samu wanda zai sabo wannan shine babancin ahlus sunna da kuma shi a game da ahlul baiti su ahlus sunna suna cewa ahlul baiti umuman masu girma ne masu ɗaukaka ne waɗanda muke so ne muke ji da su ne domin kusancin su da annabi sallallahu alaihi wasallam amma cewa su ne ma'asumai su ne waɗanda ba su sabo wannan bai inganta ba musamman keɓance wasu cikinsu tun da ko su wasu aka keɓancewa ce guda goma sha biyu ne kuma duk guda goma sha biyu ɗin nan in ka cire guda na farkon su duk akwai waɗanda suka yi su falala na farkon su shine ana cewa sayyidina ali radiyallahu anhu to in ka cire shi akwai wanda ya yi shi falala shine sayyidina al-hasan sayyidina al-hasan sayyidina al husain ko da sayyidina al-hasan yana cikin a'imma al-ithna ashariyya da ake cewa to cikin ahlul baiti akwai wanda suka yi zama lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam amma wa'annan suna sa masu falala har wa'anda suka zo cikin tabi'ai su bar wa'anda annan lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam domin ne domin abdullahi bin abbas ahlul baiti ne shi ma yana cikin ahalul abbas amma ga ba a sa cikin a'immal isna a shari'a sai a sa albaqir wanda yake albaqir bai kai ko alama falala ko daraja a cika duk duniyar nan da albaqir bai kai falala abdullahi bin abbas ba saboda shi sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne akwai abdullahi bin zubair abdullahi bin abbas dai shi ne cikin ahlul Bait abdullahi bin zubair ya hada ta gefen mace ne amma abdullahi bin abbas ga cikin ahlul Bait akwai al-fadl bin abbas shi ma cikin ahlul Bait yake kuma mai falala sosai wanda in ka cire falala sayyidina ali bin abi talib to sauran duk falalarsu ɗaya da al-hasan da al hussein sannan kuma sauran da ba al-hasan al hussein ba duk ya fi su falala don haka abinda ahlus sunna ke yi tabbatar da abinda nasu ya tabbatar don shi babu wanda ya kai cikin wannan al'umma babu wanda ya kai girmama ahlul baiti kamar sayyiduna abubakar radiyallahu anhu ya fi komi sanin girman su da fallarsu da ɗaukakar su don cikin abin da aka rawaito da gare shi hadisi ya tabbata cikin Sayyid bukhari daga anna ababakar radiyallahu anhu qala li ali radiyallahu anhu sayyidina abubakar radiyallahu anhu yace masa sayyidina ali radiyallahu anhu yace mai wallazi nafsi biyadihi na rantse da wanda rayuwa ta take ga hannun shi لقرابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحب إلي من أن أصل أن أصل من قرابتي ناتس إنسان زمنتي إن جدا من زم الله صلى الله عليه وسلم ده إنسان زمنتي إن جدا yanzu sai na abaka ke cewa na fi son 'yan gidan annabi da 'yan gidana na fi son in kyautata ma 'yan gidan annabi ahlul bait da in kyautata ma 'yan gidana kaga akwai wani abu da ya kai girmamawa da ya wuce wannan babu haka ya zo cikin sayar Bukhari daga abdullahi bin umar cewa sai na abubakar yana cewa unqubu muhammadan sallallahu alaihi wa sallam fi ahli baitihi ku kiyaye annabi sallallahu ga iyalan gida ne yanzu wasiyar sayyidina abubakar yana khalifa yana ta ku kiyaye yan gidan annabi sallallahu ku girmama su in kuna so ku girmama annabi ya ku wanda ba ku tarar da annabi ba ya ku wanda kuka tarar da annabi amma ya rasu baya nan to ga ahlul baiti nan tare da ku ku girmama su ku kiyaye haƙƙin su sai ya kasance kamar kun kiyaye haƙƙin annabi ne kamar kun kiyaye haƙƙin annabi ne kamar kun girmama annabi ne kulla asalukum alaihi ajiyar illa almawaddata fil qurba sannan ya zo hafiz bin hajja cikin fatul bari yace yukhatibu bi zalika nasa sayyidina abubakar yana wa mutane magana da wannan wayu sihin bihi ine musu wasiya da haka wal muraqabatu bi shay'i abin da yake nufi da ku yi muraqaba ga ahlul baiti al muhafazatu alaihi kiyaye abu yake nufi ku kiyaye su wa yaqulu yana cewa ifazuhu fihim ku kiyaye annabi cikin ahlul baiti fala tu'zuhum kada ku cutar da ahlul baiti wala tasu'u ilaihim kada ku munana musu haka shi awasiya sayyidina abubakar radiyallahu anhu game da ahlul baiti wannan ya nuna cewa ya ta kowa kiyaye haƙƙin ahlul baiti hadisi ya kuma tabbata cikin sahih bukhari daga uqba bin al-harith radiyallahu anhu yace salla abubakar bin al-asra abubakar radiyallahu anhu yayi sallar la'asar a masallaci thumma kharaja yamshi sai ya fito yana tafiya zai koma gida fara alhasana yal'abu ma'a sibiyani sai ga alhassan bin ali bin abi talib yana wasa tare da yara fa hamalahu ala atiqihi sai ya ɗauki alhasanu sai ya aza shi akan kafaɗa kai wa qala sai ya ce bi abi shabihun bin nabi la shabihun bi ali yace bi abi na bada mahaifina fansa gare ka ya kai ya kai hasan yanzu akwai wani abin girmamawa da yake haka mahaifi sai na abaka shi ma fa ne kuma shi ya haifai mahaifi ne ne duk cikin sahabbai babu gidan da ya kai gidan sayyidina abubakar saboda mai shi a gidan da kowa musulmi ne babu kashiri ko daya babu gidan da a haka nan gaba a cikin sahabbai ba gidan sayyidina abubakar ba mahaifin shi ya musulunta mahaifiyar shi ta musulunta shi ya musulunta duk ƴaƴa ne sun musulunta jikoki ne sun musulunta shi kaɗai ya samu wannan falala ko wani gida ka taɓo akwai wanda bai musulunta ba gidan in ka taɓo gidan sayidina umar da ke bi mahaifin shi bai musulunta ba in ka taɓa gidan na usman mahaifin shi bai musulunta ba in ka taɓa gidan na ali mahaifin shi bai musulunta ba duk gidan da ka taba sai an samu wani ya musulunta wani bai musulunta ba ko wance shi kadai Allah ya karrama ibn taymiya na faɗi kiramomin da da Allah ya yi mai abubakar siddiq cikin su akwai cewa shi kadai cikin bai zan kowa gidansu sama da ƙasa kowa ya musulunta sannan shi kadai abba a taɓa samun matsala ta fiqhu da yayi kuskure ba misali tabbas zai iya kuskure amma har yanzu cikin littafan fiqh da aka rawaito matsala a ce sahabi wani ya tafi kaza sahabi wani ya tafi kaza kauli na biyu sahabi wani ya tafi kaza ba taba samun inda sayyidina abubakar yake ba nan ne kauli marjuji? duk inda yake Allah zai tabbatar da gaskiya ciki ya kasance cewa cewa shine kauli mafi inganci zaka cikin abin da ake gane matsala kauli mafi inganci kaga sayyidina abubakar ciki cewa wadi hi qala abubakar to in ya inganta kaulin sayyidina abubakar ne to shi ne kauli mafi inganci domin me ba a taɓa ruwa cewa ya kuskure a wata matsala cikin matsalolin fiqhu ba to shi in ne da girman mahaifin nashi yake cewa bi bi na ba da mahaifina fansa akan ka ya kai hasan shabihun bin ka yi kama da annabi ne la shabihun bi ali ba da ali ka yi kama ba da babanka ba wa aliyu ya haku sai dina ali na ta dariya yana jin daɗi an ce maɗanai ka yi kama da annabi ba da babanka ka yi kama ba ta iya kai jin daɗi kenan ko saboda ya sai na ali ya san ba annabi ya fi shi zaka a ce maɗanai ya yi kama da annabi abin jin daɗi ne gare shi yasa a ce ɗanai da shi ya yi kama akwai wani son ahalul baiti da ya wuce wannan babu son ahalul baiti da ya wuce wannan ba wanda yake son ahalul baiti duniya da ya kai sayyidina abubakar radiyallahu anhu shi yafi kowa sun sayyidina shi yafi kowa son ahalul baiti mai fi mai da son sai a halin baiti shine na Umar radiyallahu anhu kamar da hadisi ya inganta cikin sahih Bukhari daga Anas dan Maliki Allah ya kara mishi yadda anna Umar ibn al-Khattab kana idza quhitu istasqa bil Abbas ibn Abdul Muttalib cewa da Umar ya kasance idan an yi farin ruwa sai ya nemi Allah ya shayar da su ruwa da Abbas ibn Abdul Muttalib sai ya ce musu addu'a in ya zo ya addu'a sai ce Allahumma inna kunna natawassalu ilayka bi nabiyyina ya Allah mun kasance muna tawassuli da annabin ka, da annabin ka muke tawassuli fatasqina sai kai muna ruwa wa inna natawassalu ilayka bi ammi nabiyyina fasqina yanzu muna tawassuli da baffan ka, sai ka shayar da mu ya Allah fa yusqauna sai a shayar da su wannan hujja ce ana iya tawassuli ko ake Allah don wani hujja cewa ba a yi wannan hadisi shine hujja cewa ba a yi saboda ne, saboda sayyidina Umar radiyallahu anhu ya an yi fari sai ya ce al-Abbas yayi musu addu'a sai ya ce ya Allah mun kasance muna tawassuli da annabinka yanzu da bayyana muna tawassuli da Abbas to ina wannan tawassuli ne sai aka ce tun da annabi ya rasu kenan ba a tawassuli da annabi annabi da al-Abbas wai wani falala annabi sallallahu alaihi wasallam amma sai ya ba annabi sai ya yi dawa al-Abbas domin ne domin ba tawassuli ne yake ba me yake cewa yake ayi muna addu'a ne cewa yake kai al'abbas abbas kai muna addu'a sai al'abbas abbas kai addu'a me yasa yake sa al-abbas yayi addu'a yanzu akwai abu da yake ku kula sosai duk lokacin na umar lokacin da yake haka sayyidina ali bin abi talib fa yana da rai sayyidina ali bin abi talib yana da rai da sayyidina ali bin abi talib da sayyidina al-abbas bin abdul muttalib wahi falala ali bin abi talib yahi falala eh ali bin abi talib yahi al-abbas falala to amma sai ya ba ali bin abi talib sai ya je ga al-abbas sai ya ce al-abbas yayi musu me yasa haka in kun tuna a cikin sahih al-bukhari wata annabi sallallahu ya aiki na umar da wasu mutane wajen karɓi zakka suka tafi suka dawo na umar ya ce mai mutum uku bai ba da zakka ba na hukunsu khalid ibn walid bai ba da zakka ba na biyu ibnu jamil bai ba da zakka ba na uku al-abbas ibn abdul bai ba da zakka ba sai annabi sallallahu ya ce amma khalidun shi khalidu kuna zalunta ta ne ai dukiya ce duniya aje ta fi sabilillahi wakati bai son kusancewa ba dukiya ta ce ba ya bata ita saboda Allah don haka babu abin zakka sai ce amma abbasu a alayya wa mithluha ma'aha amma shi al-abbas ya banta shekara biyu ya bani ta wannan shekara da wata shekara don shi da kuka zo an ka bai baku ba don ya riga ya bai sai ya ce amma ibn jamil fa ma yankum ibn jamil illa an agnahu Allah min fadlihi Ni ke sa ibn jamil ya hana zakka ba don Allah ya wadata shi ba wata shi yayi laifi shi ya samu wadata yanzu zai bada zakka sai annabi ya ce ma umma asaidna umar radiyallahu anhu amma ta'lamu anna amma rajuli sinwa adihi kai umar baka san cewa watan bakon mutum kamar baba ne yake ba watan ka min ara abbas ka san fa abba zan rage ma kamar na yake to tun sannan sai sai dinga girmama al'abbas sai dinga girmama al'abbas har ya kai idan yana bisa abin hawa yana tafiya ya ga al'abbas sai ya sauko bisa abin hawa ya tsaya sai al'abbas ya wuce sannan ya hau abin hawa ne ya ci gaba da tafiya saboda girmama shi da yake saboda ya taɓa kawo ƙara ta inda annabi sai annabi ya ce mai ai matsayin babana yake sai an yake girmama shi kaga ba ya kawo ƙara ta yana son haushi ne bane ga ko bai sani ba zaka ya ga ya je zakka bai ba da zakka ba sai ya zo kawo ƙara ta to wannan dalilin yasa dalili na dushi ne ana neman kusanci da annabi ne sayyidina ali ya falala amma sayyidina al-abba ya fi kusanci da annabi sayyidina al-abbas ya fi kusanci da annabi akan sayyidina ali mun fahimta saboda sayyidina al-abbas shi dan uwan mahaifin dan uwan mahaifin annabi ne sallallahu alaihi wasallam shi kuma ali bin abi talib dan dan dan dan uwan mahaifin annabi ne mun fahimta yanzu abu talib da al-abbas al-abbas dinnan da shi da mahaifin aliyu su ne yan uwan mahaifin annabi sallallahu alaihi wasallam kaga shi ali ya ya ɗauka ne ta hanyar mahaifin shi shi kuma Al'abbas tare suke daidai suke da annabi sallallahu alaihi wasallam daidai suke da mahaifin annabi sallallahu alaihi wasallam misalin da ke nuna haka yanzu inda annabi ana gado ne yabbar dukiya in al-abbas na nan sayyidina ali ba zai gado ba yanzu a ce annabi Sassan ya bar kuɗi misali a ce ya bar kuɗi naira miliyan ɗaya misali kuma a ce wanda ake gado ne mun san ba a gado annabawa sai yabban na na fatima yabbar sayyidina ali yabbar sayyidina al yabban matan shi sai an zo gado kowa zai samu nan banda sai na ali saboda bai da alaka ta jini da zai sa ya samu ga annabi a irin wannan za a zo a ba na na fatima raji a ɗauki sumuni a ba matan annabi abin da ya rage sai a ba al-abbas bin abdul muttalib sayyidina ali ba zai gado ba a wannan wuri sai ga al-abbas bin abdul muttalib saboda ne saboda annabi sun sace alhiqul fawaida bi ahliha kama baqiya fa li aula rajulin zakar abin da ya rage ana ba namiji ne mafi kusanci kanin baban mutum kowan baban mutum ya ci kusa da shi a kan ɗan ɗan kanin baban a akan wanda yake kazin ne saboda haka sai sai al-abbas ya yi musu saboda ne suka ci abbas ya musu addu'a saboda shi ya fi kusanci da annabi yanzu suna neman wanda ya fi kusanci da annabi ne sai a sa shi sai ya yi addu'a duk wanda ya nuna son ahalin baiti ne yasa amma in falala ta shi sai na umar radiyallahu anhu wajen falala ya fi sai na falala saboda daga sayyidina abubakar sai shi a falala amma shi kuma sayyidina al-abbas ya fi kusanci ta jini da annabi sallallahu alaihi wasallam saboda son kusanci na jini ga wanda yake da kusanci da annabi sallallahu alaihi wasallam sai sayyidina umar bin khattab sai ce al-abbas yi addu'a ba shi umar zai yi ba ba usman zai yi ba ba ali zai yi ba radiyallahu anhu wanda ke duk wa'annan sun fi al-abbas falala amma sai a ce al'abbas ya yi domin shi ne ke da kusanci da annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ga wasiya izin wadda annabi yi masa sayyidina umar game da alabbas abbas yace baka san baffan mutum kamar mahaifin shi bane haka nan ya zo daga sayyidina ali bin abi talib har yanzu dai na girmamawa da ya ce sai na umar Allah anhu har yanzu girmamawa da ce wa cewa ahlul baiti lokacin da ya sa aka rubuta diwani kusa lokacin sai na umar gwamnati ta fara zuwa irin gwamnati ta yanzu aka yi futuhat in ka jiba mulkin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kama da mulki irin na shugaba irin wanda za ka ce yanzu irin irin wani sarki ko irin dagaci ko irin wanda bai da bai budget shi annabi ya kai ce na baka raƙumi ɗari na baka raƙumi ɗari na baka akuya a ba wani fi lai akwai wani abu a ce babu ya shiga gida ne akwai abinci a ce babu yan taso jihadi a ce a je jihadi fi lai to ita sai gwamnatin na abubakar ita ma haka ta yi kama da haka take amma in ka diba gwamnatin sai na umar ta yi kama da ceo irin na yanzu ta yi kama da irin gwamna na yanzu haka sai sai na umar shi sai na umar akwai sojoji lokacin anan babu sojoji iyaka in jihadi ya tashi a ce hanyar alar jihar kowa ya fito ya tafi amma sai na umar lokacin shi akwai sojoji akwai albashi lokacin sai na umar akwai gidan yari akwai fursuna lokacin sai na umar akwai albashi da ake ba mutane akwai suna lokacin sai na umar akwai national id card lokaci aka fara akwai citizenship kowa an rubuta sunanai da nasaba ce da kowa yana cikin littafin gwamnati rubuce ne zaka ana ba mutane albashi saboda an yi futuhat yanzu an shiga farisa da rum da ina an ga yadda suke tsari tsari mai kyau an gani sai aka ɗauko aka kwafa aka yi tsari irin na gwamnati a gwamnatin musulunci ɗaya to lokacin da aka tashi yin haka aka tashi rubuta sunan mutane lokacin sai na umar a ce a rubuta sunan mutane gaba ɗaya 'yan ƙasa kamar yadda ake yanzu irin census da ake na kidaya sai mutane suka ce a fara da sayyidina Umar shine amirul mu'minina ba haka ake cewa first citizen shine na farko a ƙasa sai ya ce ibda'u bi qarabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da'u umara haythu wada'ahu Allah yace a fara da ƴan uwan annabi na za a rubuta sunan ƴan ƙasa ne ƴan ƙasa gaba ɗaya a kowace ƙasa shugaban ƙasa shine na farko shi ake first citizen ko ba haka bane Za ka fara da shi yace a'a wanda za a fara da su ɗan uwan annabi sallallahu shi umar ku aje shi can inda za a aje cikin bani aji cikin quraish za ka aka fara da banu hashim aka rubuta sannan aka rubuta aka rubuta sai da aka yi can banu aji inda sai na umar yake sannan aka rubuta shi duk wannan yana nuna falala da girma ta ta sayyidina umar da yake girmama ahlul baiti sannan ya taba ce ma al-abbas yace wallahi la islamuka yawma aslamta yace na rantsi da Allah musuluncin karar da kan musulunta kai Abbas kana ahabba ilayya min al khattabi law aslama na fi farin ciki da musuluncin karar da kan musulunta da musuluncin babana da a ce babana ya musulunta yadda zan murna da jin daɗi ba zan ji daɗi da murna ba kamar yadda kai kan musulunta li'anna islamaka kana ahabba ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al khattab to da musuluncinka ya fi soyuwa ga annabi akan musuluncin babana watan kai saboda matsayin baban annabi kake in kan musulunta annabi zai ji daɗi sosai fiye da in babana yin musulunta to ni ma in kan musulunta zan fi zan ji daɗi fiye da in babana yin musulunta ni ma ba zan ce ni ma babana ya musulunta ni ma in ji daɗi ba a'a zan ji daɗin musulunta babana amma na fi daɗin musulunta ka kai da annabi ya fi son ka musulunta akai da yake son babana yin musulunta duk wannan ya nuna girma da ɗaukaka ta ahlul baiti inda sahabbai inda sayyidina abubakar inda sayyidina umar an ruwaito dukkanin su daga su biyu sayyidina abubakar da sayyidina umar radiyallahu anhu ma cewa idan wani yau idan idan idan idan al-abbas zai wuce to sauka suke bisa abin hawa saboda girmamawa kamar yau kana bisa mashin sai kaga wani babba zai wuce sai sannan ka hau mashin ɗin ka wuce to haka Sayyidina abubakar da girma ne da ɗaukaka ta a cikin wannan al'umma haka Sayyidina umar da girma ne da ɗaukaka ta a cikin wannan al'umma idan suka ga al'abbas bin abdul muttalib sai su sauko sai ya wuce sannan su zo su wuce bayan shi domin mai domin girmama ahlul baiti sannan wani ya ya ce a'a abin da a tsakanin su a faɗa a tsakanin su rigima a tsakanin su ba gaskiya bane Allah ya gaya mana abin da a tsakanin Allah ya ce muna Muhammadu Rasulullah والذين معه Allah ya ce Muhammadu Rasulullah annabi Muhammadu manzon Allah ne zina ma'ahu wanda a tare da su shine sahabbai da ahlul bait su a tare da annabi ta Allah ce ashidda'u alal kufari masu tsanantawa ne ga kafirai amma ruhama ubainahum masu tausayin junansu ne masu son junansu ne haka wani yanzu ya ce muna ai faɗa a tsakanin su rigima tsakanin su wani ya ce ma Abubakar wani ya ce ma Umar su ma ahlul baiti abinda suke girmama sahabbai suke sosai suka girmama Abubakar da Umar abdullahi bin abbas ɗaya daga cikin ahlul baiti ne yace lokacin da sayyidina umar aka soke shi ya rasu yana kwance mutane sun zo sun kewaye shi kowa yana zuwa ya faɗi abin alkhairi gare shi yace sai ni ji wani bayan ka faɗa ta yana magana yana cewa wallahi yau a duniya ba wanda nake so in haɗu da Allah da irin aiki na yi kamar yadda nake so in haɗu da Allah da irin aikin wannan mutumin da akwance ƙasa ya ce ko da diba sai ga Ali bin Abi Talib ne ke wannan magana Ali bin Abi Talib yana cewa duk duniya a wannan lokacin saboda lokacin annabi ya rasu sai na Abubakar ya rasu sai na Umar gagawa sai kwance ya duk duniya ba wanda nake so in haɗu da Allah da irin aiki ne da nake so in haɗu da Allah da irin aikin wannan bawa Allah haka ni a tsakaninsu kenan abin da tsakaninsu shine yan uwantaka da juna annabi sallallahu alaihi na umar yaji annabi ya ce duk wata zumunta da dangantaka tana yankewa ranar lahira sai zumunta ta da yan uwantaka ta sai sai na umar ya nemi ali bin abi talib ya auren mai da ashi yana da ya fadima kuma ya auren mai saboda kawai ya samu cikin gida ne akwai wata da take da alaka da annabi sallallahu alaihi wasallam kada ku manta a gidan annabi akwai wata take da alaka da shi ko ita ce na hafsa shi ya bada tashi na hafsa suna tun gidan annabi amma yanzu yana son a jinin annabi ya kasance akwai shi gidanai don ka ce ya auro ta ya zo sayyidina abubakar ya haifi ya samai abu ya sayyidina ali ya haifi ya samai abubakar ya haifi ya samai umar duk don son su gawa duk don son su ga ga sahabbai su kuma don son su ga ahlul baiti don ruha ma ubainahum ne rahama da tausayi da son juna tsakaninsu babu fada tsakaninsu sai dina abubakar ya fi kowa girma ahalin baiti sana ahalin baiti suna girmama shi suna son shi har suna sama ƴaƴansu da yawa ƴaƴan ahalin baiti suka samu suna abubakar duk ku haifi ɗa cikin su ya samai abubakar saboda da ahalin baiti suke son abubakar shi ma yana son su suna so ne haka umar in sun haifa sun sami umar za ka sai su ɗauki yarsu su ba sayyidina umar domin suna son su ma su haɗa dangantaka da umar irin falalar da yake da ita shi ma yana son ya haɗa dangantaka da su domin kusancin su da annabi sallallahu alaihi wa sallam don haka abin da a tsakanin da annabi shine so da ƙauna a tsakanin da annabi Allah ya haɗa mutane da su gaba ɗaya a darussalami a ranar lahira a gidan aljanna ayyib mun dawo ga ayan mu doka Allah ya ce inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum rijsa ahlal baiti Allah yana son ya tafi muku da kazanta ne ahlul baiti wa yudhhirukum sai ya tsarkake ku kum ko sai aka wai yudhhirukum sai ya tsarkake ku kaga sai aka yi amfani da lamirin maza sai ce to kaga ni ai tun azu lamirin mata ake amfani da shi wa qarna fi kunna, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatul ula wa aqimna salata wa atina zakata wa atina Allah wa rasulahu amma da aka zo na ahlul baiti game an nuna cewa ba su bane ta kai amfani da lamirin maza aka ce inna ma yuridu ba an kuma risa ahlul baiti wa yudhhirakum ta ka ce yudhhirakum ba ce wa yudhhirakunna ba tarhira da yake da mata annabi za magana sai aka ci gaba da wazkurna sai mu ce ba haka bane su ahlul baiti duk inda aka yi faɗin cikin Kur'ani, ko mace ɗaya ce da lamirin maza ake ambatar su in muka diba cikin suratul hud lokacin da mala'iku suka zo za su je inda annabi lodu suka biya wajen matan annabi ibrahim har suka yi mata bushara da cewa za ta haifi ɗa ta ce a alidu wa ana ajudun wa hada ba ali shaikha ta suka ce mata mm. karantu ayar da agabaninta قال أألي يا ويلتا أألي وأنا عجوز وهذا معي شيخا إن هذا لشيء عجيب بكي gani ni tsoho mijina tsoho gani ni bakarariya mijina tsoho lalle wani abin mamaki ne kaga wace magana kalat mace ce ko mata annabi ibrahim sai mala'iku suka ce mata a ta'jabina lafzin mata kina mamaki a ta'jabina min amrillahi kina mamaki daga al'amarin Allah sai ce rahmatullahi wa barakatuhu sai ce alaikum ahlal baiti saboda ahlal baiti duk inda ake magana na kowane annabi ko mace ɗaya ce abinda ake ce mata kum haka ake ce mata zaka ahlal baiti haka Allah ya da annabi Musa a cikin suratul Taha annabi Musa ya bar iyali ne قال آه آه بهم كتب إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على Allah ce wahal a taka hadithu Musa, shin labarin annabi Musa bai zo ma ba, iz qala li ahlihim kusu, iz ra'a naran fa qala li ahlihim kusu, iz qala li ahlihi kutu inni kaga in kala li ahlihi da yace ma mata kai lokacin mata kai gare bai da dako daya ya hito da madaya ne mata kai ce amma iz qala li ahlihi kusu bai ce umkusi ba bai amfani da lafazin mace ba don haka ba gare su aka fara duk lokacin da ake magana da mata in dai matan annabi ne to lafazin maza ake musu in an zo irin wannan in suna da alaka da ahlul baiti ya zo magana ahlul baiti don haka wannan biyu na nuna cewa dai ayat har yanzu da matan annabi sallallahu alaihi wasallam take sai Allah ya ci gaba da nuna muna da su ake sai ce wadkuna kuna yusla fi buyutikunna من آيات الله والحكمة ce الله kuna لطيفا خبيرا Allah ce wadkuna ma ku tuna abinda ake karantawa cikin gidajenku cikin ɗakunanku min ayatin lahi na ayoyin Allah wal hikma da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da alhikima ta zo tare da ƙur'ani tana nufin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam wasu malamai suna cewa saboda shi ƙur'ani magana Allah ne kowa ya tabbata magana ce mai ciki da hikima amma abin da ya shafe hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda daga mutum suke wai na iya tsammanin su ba su ɗauki irin hikimar da ƙur'ani ya ɗauka ba sai Allah ya kira su cewa su kansu dukkaninsu hikima ne shine wadkuna ma yutla fi buyutikunna ku tuna abinda ake karantawa cikin gidajenku cikin dakunan ku min ayatin lahi na ayoyin Allah shine Qur'ani wal hikmati da kuma hikma shine sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam inna Allah kana latifan khabira lalle Allah ya kasance bai gushe ba latifan mai lutufi ga bayi ne mai tausasawa ga bayi ne khabiran mai tsananin labari na duk abin da kake yi Allah ya sani wa'annan ayoyi suka nuna falala ta ahlul baiti yadda aka faɗi a matan annabi a wa'annan ayoyin a cikin ƙur'ani ba inda aka faɗe su haka aka jero ayoyi da yawa suna magana game da falalarsu suna magana game da ɗaukakarsu suna magana game da girmarsu don haka ahlul baiti ne matan annabi sassana ne a duniya kuma su ne mata ne a lahira sun samu falalar zama mata ne a duniya sun samu falalar zama mata ne a lahira don shi ba a ba su sadaka su ma ana ba su min humusu zil qurbani idan aka je yaki aka dawo wannan humusi cikin shi ake ba su sannan cikin gwamnati daular musulunci ita ke ciyar da su take ba su kuma mata a sassan sun kasance mutane na kirki abin koyi ga sauran matan duniya gaba ɗaya. domin sun kasance mata da suka wa annabi sallallahu alaihi ladabi da biyayya suka zauna a gidan aure sun kasance mata masu son sadaka zainab ummul masaki ta kasance ta fi kowa kyauta har annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa cikin mata na wadda ta fi kowa tsawon hannu ita za ta fara riskata bayan annabi ya rasu ita ta fara rasuwa domin ita fi kowa kyauta da bayarwa ana ce mata ummul masaki uwan miskinai na duk abin da ta samu bayarwa take na na aisha radiyallahu anha idan an kawo mata abincinta na shekara ɗaya bayan annabi ya rasu da yake cikin baitulmali ake ba su bajet ɗinsu in an kawo mata da rana sai iske tana azumi sai ta ce a ɗiba a ba wani a ɗiba a ba wance a ɗiba a ba wance ba ta da wani ya da ko da lokacin buɗin baki ke yi ba ta da abin da za ta buɗin baki ta yi kyauta da abincin shekara ɗaya gaba ɗaya sai barira ta ce mata da kin ba abin da zaki buɗe baki da shi ta ce hallaza da kirkini da dai kin tunanin na mance saboda falala da iya bayarwa ta mance da kanta duk tare da ta ba kowa radiyallahu anhunna wa ardahunna son su ibada ne son su kusanci da Allah ne son su son annabi sallallahu alaihi wa sallam ne wauta ce a ce mutumin kirki yana auren matan da ba na kirki ba annabi sassanan shi ne na kirki mata ne don haka su ne na kirki don haka mu so matan annabi mu sa ma ƴaƴanmu sunayensu mu sa ma ƴaƴanmu mata in mu aura mu sa mu sunayensu domin mu nuna muna son su annabi ya ce albar'u ma aman ahabba anan za mu dakata abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya shafe cikin zukatanmu ya shafe cikin littafanmu tambayoyi za a fara yi ko magana tallafin marayu to kamar da uh, muka al'adanta sai goma ta yi ga azumi muke magana tallafin marayu don haka ga goma na azumi ta yi a shekarun da suka wuce mun al'adanci ba marayu tallafi kuma ba wani abu ne tallafi ne abubuwan da kuke bayarwa ne su muke tarawa muna ba su kuma kamar yadda faɗa muku kwana biyu da suka wuce go mutane tun farko azumi suke ta matsa min yaushe za a buɗe tallafin marayu yaushe za a buɗe tallafin marayu muna cewa mun al'adanci sai goma ga wata kafin goma ga wata wani bawan Allah ya kawo muna a tamfa guda hamsin suna nan ko? ko su mu gani? ko suna gida suna wani malam yusuf ok ok na zana aka aje daga muna da atamfin ne guda hamsin da wani ya aiko muna mun faɗi cewa wata mata ta aiko muna da naira miliyan ɗaya su ma suna nan sannan alhaji saraji kure shi ma ya bamu dubu ɗari biyar don haka duk an a ƙara a ba ya ba mu ba ya ba marayu ya ba marayu dubu ɗari biyar a ƙara a ba su a cikin tallafin marayu don haka yanzu asusu yau mun buɗe shi mun buɗe shi muna da miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar don haka duk wanda adda wani abu na tallafawa kamar da aka saba na yanzu za a ana yawatawa na ana neman ma marayu tallafe abdalu sadakati sadakatu kash za ku taimaka ku ba da wannan kash ɗin domin shi ne ake amfani da shi in wani ya ce babu bai so da cash ba ya manci in ka da pos akwai pos nan akwai pos nan na marayu za ka wata shi tsaye ga muniru na muniru shehu malam muniru shehu za ka pos na marayu wanda ya zo da pos ko zai kawo sannan wanda transfer zai yi akwai account inda aka yi transfer wancan shekara shine uh, jadis bank ne 0 guda 3 158 24 88 0 guda 3 000 h24h 000 guda uku 15824h jaiz bank da na zai fito jabir sani mai hula don haka za a samun marayu tallafi a ciki yanzu kuma za a kawo a pos kuma wanda ya adda cash ya kawo kuma akwai mutanen da su za su zagaya wajen neman taimakon nan su ɗaya muka yadda a baiwa su muka yadda a baiwa don haka ga malam hassan zai gudu ko suwa ne eh bismillah hmm. ok tun fara sana ka alaran ma yayi kyau hmm. to waɗannan kullum su ɗaya za su dinga zagaya an sannan marayi su su da kai jira su ba da hassan ok <laughs> mutum nawa ne wacce ga munawar hmm, ta shi ke Allah ya sa a taimaka Allah ya sa a basuwa Allah ya sa a yi ikhlasi wajen taimakawa da basuwa hal tun saruna illa bi du'a fa'ikum bismillah ah, wannan ke assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya kara mu dauka lafiya ran Allah ku ku ne ba ah. tambaya ta ita ce malam tsakanin gida da masallaci wani wuri ne ya fi cancanta da kuma falala da matakan alƙur'ani mai girma wassalam kowanne cikin su ana yi cikin masallaci ana yi Allah yake fi buyutin azina Allahu an turfa wa yuzkara fiha ismuhu ka ana karatun Qur'ani ana ambato Allah cikin masallaci zaka bai kamata a bar karatu cikin masallaci a koma gida ba kaɗai can ake karatu kuma bai kamata ya kasance masallaci ya ke karatu ƙur'ani ba gida ba za ka sai ka raba ka sanya wani a gida ka sanya wani a masallaci wallahu ta'ala wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya kara wa malam ala ramma lafiya a yanzu kana tambaya da mm-hmm. masu ne. ya ce ina da tambaya kamar haka ta farko don Allah malam yana halatta wani ya turo ni kuɗi ta akawun ina naira dubu ɗari ko dubu ɗari biyar in ciro masa ya bani wani abu na biyu don Allah malam ah, mm. eh yana halatta yana halatta ya ake kaka ka an so mai baka za ka sa mai a mota zaka ka sa mai a mashin zaka ka hau a tsaba za ka hau keke na fef ka je karɗo mai ya halatta ya sa maka ya zo ya wani abu kuma kila banki ma za su ɗauki wani commission cikin kuɗinka da aka tura ko wanda ka fita ka fita don haka yana halatta farm duty don haka yana halatta ka ya baka wani abu in ka yi mai saboda Allah ka yi mai sadaka duk daidai ne wallahu ta'ala sai na biyu maran don Allah malam ya halatta bin ɗan shi a sallah a'a bai halatta bin ɗan shi a sallah ba saboda mai saboda ba su wanke ƙafafu, shafar ƙafafu suke kuda ya wanke ƙafafu, ya wanke ne akan taqiya kaga yi sallah babu alwala wanda ya yi sallah babu alwala ba da ya sai sallah ka tabbata bai da alwala shi an tabbata bai da alwala tunda shi shafar kafa yake ba wankewa ba za zaka ba a biya sai sallah Allahu ta'ala eh, kuma don Allah malam a ƙara yawa mutane bayani bambanci tsakanin riba da riba na gode sosai malam Allah ta haɗa ma aljanna ta dauki amin Allah ya yi magana da su cikin ayoyi biyu ta farko cikin suratul baqara wa halallahu al-bai'a wa harrama riba ta biyu cikin suratul rum yamhaqu riba wa yubdi sadaqat zaka da da riba da riba suna da bambanci riba shine riba mu fara da riba wanda yake ta halal ita ce ka sawo abin nan naira goma ka zo ka sai suwa naira goma sha ɗaya ko sha biyu ko sha biyar ko ashirin ko me ka sawo ka zo ka sai suwa wannan shi ne riba riba tana shiga cikin kuɗi da kuɗi ne ba cikin kuɗi da kaya ba tana shiga cikin kuɗi da kaya a bai'ul ina za mu zo mu yi magana bai'ul ina amma cikin kuɗi da kuɗi ne in kawo maka naira goma in ce ka bani naira goma sha ɗaya wannan shine ne ribal fabul ko kuma in kawo maka naira goma kai min canji ka ce in an jima in dawo in karɓa riban nasi'a wato canjin kuɗi da kuɗi sai hannu da hannu sai nan take daidai da daidai hannu da hannu haka ake yi ɗan ka samu bambancin ɗaya daga cikinsu ko ba a yi hannu da hannu ba ko ba a yi daidai da daidai ba in umla guda ce wata in abu ɗaya ne in zinari zinari ne ko azurfa azurfa ne naira naira saifa saifa dala dala ce to sai wannan sharuɗan guda biyu goma kawo goma yanzu yanzu goma daidai da goma in suka sha bambanci ya koma zinari da azurfa naira da dala naira da saifa to yanzu abin da ɗaya yanzu yanzu in ba ka bani amma ana iya bambanci ka bani dala ɗari a baka dubu saba'in da wani abu bai ba su daidai da daidai ba sun sha bamban saboda ba kima su ɗaya ba amma dai hannu da hannu wannan shi a in aka ƙara to ya zama riba kuma za da austa za da faɗar arba duk wanda ya kara ko ya nemi a kara na yayi riba za ka riba tana shiga cikin kuɗi ne asali riba tana shiga ba cikin kaya take shiga ba cikin kuɗi ita kuma riba tana shiga cikin kaya ne mun fahimta yanzu yanzu ita riba ina da littafin nan kuma ina da naira ɗari to riba za ta shiga cikin naira ɗari riba za ta shiga cikin eh, riba za ta shiga cikin littafin nan riba za ta shiga cikin naira ɗari idan wani ya ƙanshi ɗari na ya bani ɗari da goma to ya yi ya ba ne riba in wani an shi littafin na naira ɗari ya ba ne ɗari da goma ya ba ne riba riba cikin kaya take waje guda riba ke shiga cikin kaya bai ul'ina shine ka zo inda nake kana so shine kuma bai a tailifi bai a bai ul'ina sai ka zo inda nake da naira da naira kana so rancin naira ɗari sai ce ban da kuɗi ban da kuɗi naira ɗari ban da ita sai ka ce min wannan littafin sai ya za a yi sai ka sai wannan littafin in kana so nawa yake sai ce ah, naira ɗari da ashirin yake sai ce na sai san ma sai ce to kai sai shi ka ba da kuɗi tunda ka ba abin da zan yi da shi ce na sai naira ɗari sai ka ce to shi kenan sai in baka naira ɗari yanzu nawa ne biyo ka ɗari da ashirin ga baka ɗari amma na bi ka nawa na bi ka ɗari da ashirin in kuma mai ta misalin ku gane misalin shine ka zo inda nake ka ce da Allah idan ta ma naira ɗari sai ce ban da kuɗi ka san kuɗin kasuwanci ne da sauransu amma ga littafin in kana saye suka ce nawa littafin da yake sai ce naira ɗari da ashirin yake to na sun san ma naira ɗari da ashirin yaushe za ka biya na bayan sati biyu ko ɗaya an yi albashi to na dukka naira ɗari da ashirin sai ka ce ni zai da littafin ga tunda ba littafin ne ka ce ba kai sai shi ka bani kuɗi kana sayi mana ta ce nawa za ka sai sai ne ce to kawo naira ɗari sai ce to na sai naira ɗari za ka sai ashirin ta sai baka naira ɗari yanzu yanzu nisan san maka shi ɗari da ashirin yanzu nisan sai shiga ka naira ɗari nisan san ma shi naira a ta san ne shiga ka naira ɗari za ka na baka naira ɗari nawa ne bika ɗari da ashirin ƙarya ne ba littafin nisan san ma ba kuɗi ni baka ni baka ni bika wanda suka fi su yawa to wannan shine baya halatta shi riba ke shiga cikin kaya shi ake ce ma بيع الإينة أكتم بيعتين في بيعة في أصح تفسير العلماء لبيعتين في بيعة والله تعالى wannan ta ce ko ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah malam ya gida ya azumi malam don allah ne hukuncin matar da ba ta sallah ba azumi mijinta da yan uwanta sun yi iya kokarin su da ta kama sallah amma da an yi kwana biyu sai ta daina ai ta yi mata wa'azi da kuma yi mata faɗa amma ba ta ji mijin nata ya sha mai da ita gidansu idan an yi kwana biyu da yan uwansu dan uwanta su dawo da ita su ce ta gyara amma kuma ba ta gyara har kowa ya gaji ya fita da tunta ko tana yin sallah sai 'yan an je cikin mutane ta ga kowa na yi sai tashi ta yi ko kuma da azumi sai an je wajen sallar alkhairi ita da ita ake zuwa tana yi azumin kuwa tana kora abinci cikin ɗakin ta tana mala ne ya kamata a yi mata wani irin mutum ya kamata mutum ya ɗauka a kanta ya ce mata wa'azi ya ta faɗakar da ita ba za ba matar ana cewa kamar aljannu ne ya hana ta yin sallah abin har ya ji bikinta shekarar shekaru na gudu a kamata a cigaba da yi mata wa'azi a cigaba da dawo ta ana tsammanin ba ta da lafiya a cigaba da lallashinta da nema mata magani an tabbata ba ta da lafiya amma ba daidai bane a bata akan wannan hali ciki na ji ya ce sun gaji ba a gajiya da irin wannan za a yi ta yi har lokacin da Allah ya sa ta fahimta Allah ya shiryar da ita ya shiryar da mu baki ɗaya wallahu a'lam wasu sun fara ta turo kuɗi wani ya turo ɗari biyar wani ya turo naira dubu wani ya turo ɗari biyar wani ya turo dubu biyu wani ya turo Dari ya turo dubu uku wani ya turo ɗari hudu wani ya turo dubu biyar saka ka ana ta turowa allah ya saka da alkhairi hmm. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a mamakin kwamitin muslim student society of nigeria ya ko muhazu frank muna karanta ma gaisuwar musulunci assalamu alaikum tare da neman addu'arka allah ya ba mu ilimi mai amfani ya sauƙaƙa mana haddace alƙur'ani ɗalibanka fatima yusuf bin jaɗi mssn amira yakubu arzubran allah ya sa kana cikin waɗanda za su samu rahama a wannan kwana goma farko amin mun tashi zamu yi addu'a duka kanmu insha Allah wannan yake Allah ya gafarta malam ma'aikaci ya ne ba fili tsawon shekaru shekara ashirin daga baya yake ya fata bayarwa malam zan iya karan shi wajen hukuma a duniya hakina baka da haƙƙi baka da haƙƙi duk kyauta duk kyauta in an ba suwa ba a dawo a kan kyautar al'a'idu fi hibatihi kalkalbu ya ƙeɗu sun ma ya ƙudu fi ƙayyehe duk wanda ya yi kyauta ya koma mata kamar kare ne ya yi amai ya koma maka amai ne amma ban da kyautar da uba ka ba ɗaya na iya anshewa za ka shi uba in ba ɗaya ne kyauta yana iya anshewa za ka abin da babanka ya yi mai laifi ba kila ya ji baka jin magana ne ko wani abu don haka ya anshe babu laifi wallahu ta'ala sai dai akwai ciwo za ka gyara ka bi shi kuma kai baka da kesi za ka ci za ka shi ara kotu yanzu ma yanzu ma maimakon ka bi shi ka lallashe shi ba kai amma ba mu da ya anshe gaskiya to ko ne za a anshe ya baka abu Baban ka ne ya kace ya anshe ya anshe kuma ka ce za ka shi ƙara kotu gaskiya kuma da ya anshe a jinai ka tuba ga Allah wannan magana da kai baka kyauta ba ka je ka bi shi ka bashi hakuri ka lallashe shi na Allah ya sana mai san ma wannan abin da ya ne mai san ma wallahi ta'ala malam don haka a zama mutane kunnuwa maza ko mata sai dai na maza kunnen mutum haramun na ta shi sai ga ana ta aiki sai an ƙara aiki a ja'ai sama babu kyawu da ka yaka in lokacin sallah ya yi kamata ya aji duk aikin da ake ayi sallah ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis salati min yawmil jumu'ati fas'au ila zikrillahi wa zarul bai'a aiki aje shi ake aje zuwa sallah zaka mu ji tsoron Allah ya kira sallah mu dinga aje aikin duniya mu je mu gyara lahiran mu sannan mu zo mu ci gaba da gyaran duniyar mu ita sallah in ka tsare ta to duniya kama za ta kyautatu wallahu ta'ala alam wannan yace ma yana halatta ina jin yunwa na samu haram. a jin yunwa baya sa ka ci haramu sai in sama na tsora gaira babin wala adi sai ka shiga iftira ba yunwa ba shine in kayi gudun mutuwa kuma ga abin da ba wuce iyaka bane ba zalunci bane to yana halatta ka ci mushe haramun na mushe za ka fara nema ba dukiyar jama'a ba za ka in ya kai ka ci mushe sai ka je ka samu wani mushe ya yi kuwa ka ci wani shi aka halatta amma in ba ka cin mushe kana ganin kazanta sai baka cin dukiyar jama'a don shi wancan Allah ya halatta maka ba dukiyar jama'a ba wallahu ta'ala wannan yake in ka ji wajen yan kaji za ka samu da yawa wanda ake yin suwa da wajen yan tantabaru sai kamata in dai matsuwar gaskiya ce domin me domin kai ba haramun bane gare ka Allah ya halatta ma in ka matsu in ka ga a'a baka ci shi da yana mushe to yanzu baka cikin matsuwa baka bai halatta ka ci duke kowa baka wanda Allah dama don mene ba a cin mushe saboda Allah ya ce ka a amma kai Allah ya ce ka ci za ka in dai ka yi wannan matsuwa to waje yan kaji za ka je da waje ci, wadda da aka yi suwa ta mutu ka ɗauka ta ka gasa Allah musa eh musa halas ne gari shi Allah ya halasta ne assalamu alaikum wa rahmatullah dokta Allah ya ƙara ilimi da ikhlasi hakika Allah ya garance ni son saboda Allah ka fatar za ka so ni kai ma saboda Allah ina son ku duka saboda Allah a habab kuma habbakumullahu allazi ahabbtumuni fihi hmm. ita kan za ka ina son in yi bincike akan tarbiyyar iyaye da yaronsu da kuma tarbiyyar malamai da ɗalibansu don Allah waɗannan littafai za su gadi ina. Akwai littafin Jamil Zainu na tarbiyyatul aulad fil Islam sannan akwai littafin a tarbiyyatul islamiyya na wani mu'asir ne da eh, kai mujallar ne kamar mugallaf ne akwai littattafai irin su wanda ita je wajen wajen sayarwa za a gargara maka su a tarbiyyatul islamiyya eh, wanda za ka samu wannan ciki amma dai ga wannan biyu da ni gaya maka na jamil zaino da kuma wannan a tarbiyyatul islamiyya insha Allah cikin su za ka samu abin da kake so wallahi ta'ala yake tambaya ta biyu mutanen ungoron ba su zuwa makaranta idan an yi musu wa'azi sai su ce na yi musu alfahari kuma idan na kyale su da abin da suke aikatawa zuciya ta tana min zafi yanzu haka yanzu haka wasu ba su yin magana hmm. akan ina faɗa musu gaskiya hmm. wata shawara take bani saboda na daina zama cikin su amma ban jin daɗi zama ni kai assalamu alaikum kakka nisance su alladhi yukhaliqu an-nasa wa yasbiru ala azahum khayrun min alladhi la yukhaliquhum wa la yasbiru ala azahum kamar da hadisi ya inganta wanda ke cuɗanya da mutane yana haƙuri da cutawarsu ya fi wanda baya hulɗa da su baya haƙuri akan cutawarsu ka yi ta yi musu da'awa da hikima da wa'azi annabi nuhu mun karanta na a cikin suratul ankabut fala bi fihim alfan illa khamsina aman shekara alfa sanatin illa khamsina aman ya zamna cikin mutane ne shekara dubu ba shekara hamsin ne musu wa'azi yana jan hankalinsu zaka ba laifi bane ka zamna cikin su abin ya fi shine ka zamna cikin su ka dinga yi musu wa'azi kana jawo hankalin su ko sun ansa ko ba su ansa ba za ka samu lada wallahu ta'ala Wannan wannan ce, malam ko ya halatta in mutum ya siyasa daga baya in ne hali ya zo in bar shi wancan in ba wani hali a baya halatta idan ba a jibin mutane a ba saboda kuɗi dai in mai kuɗi ya zo a ɗoka a bai a'a annabi ya ce idza ja'akum man dina dinahu wa irbahu fazawwijuhu wa illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir in wanda kuka yarda da addini ne da mutunci ne zo nema aure wurin ku ku bashi in ba ku yi haka ba za a samu fitina mai girma da ƙanna bayan ƙasa za ka ba a ba mutane kuɗi saboda da aure saboda kuɗi shi ke sa su walaƙanta ta su walaƙanta ta na ta na ta ya kasance ga kuɗin amma ba ta ji daɗin zaman gida aure ba ita ya yi ka cutar da ita ba ya halarta ka yi haka ka bibi mai addini mai addini na ya zama mai kuɗi na ya zama wanda bai da kuɗi mai tarbiyya na ya zama mai kuɗi na ya zama wanda bai da kuɗi wanda bai da yau zai yi Allah ya bashi nan gaba wallahi ta'ala wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dakta ne na hukuncin wanda ya zo masallaci wurin tafsir sai ya kama yin katin ko jam baya da kyawu ana katin qur'ani bai kamata a yi haka ba baka ji tsoron Allah bai kamata ba ya kamata a daina wallahu ta'ala wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullah mana Allah Allah ya ƙara ilimi da nisan kwana muna faran addu'a gare ka da yan uwa musulmi zuwa ga uwa na wanda wasu suka yi sanadiyar rashin shi a wurin ka. to Allah ya gafarta mishi ya ji shi za mu addu'a duka yanzu wani ya koma shigowa wani ya turo dubu biyar wani ya turo dubu hudu sannan tashi da aka yi aka zagaya kusa samu naira dubu sittin da biyu da naira sittin insha Allah za mu ci gaba da kullum ya kamata a zagaya saboda wanda bai shiryo ba yau sai kasance cewa gobe da jibi na ok a tsallake to za a yi gobe sana a tsallake kwana guda za a yi gobe sana sai a tsallake kwana daya na haka sai wanda suke ji a rediyo su ba wanda ke zuwa tafsiri ko su turo a kan namba kuma faɗi a kan namba ne? zero zero guda uku sai mai one five eh? XU uh, 00015X24XX 000 guda uku jami kenan 15X24XX Allah ta'ala sai addu'a اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله كعيش عباد وجمه الله كعيش وانا أزمن دمكي الله كغافر تامن ذنوبهم Allah ka ɗaukaki darajojinmu Allah ka rufe asirinmu Allah ka samu mutu muna musulmi Allah ka yi muna maganin azabar kabari ka yi muna tsari daga azabar kabari ka samu inuwa ka radda babu inuwa sai taka Allah ka yi muna tsari daga rana radda babu inuwa sai taka ka samu ciki ya rabbal alamin Allah ka yi muna tsari daga wuta Allah ka samu aljanna ya rabbal alamin wannan yaran da ke neman addu'a Allah tabaraka wa ta'ala ka sawwaka musu lamarin karatu ka sawwaka musu ka sawwaka mana lamarin Qur'ani ya rabbal alamin wanda bai hardace ba Allah ya bashi ikon hardacewa wanda ya hardace Allah ya tabbatar mai hardata ya rabbal alamin Allah ka taimake mu ka yi taimako ta hannun mu Allah ka shiryar da mu kai shiryar suwa ta hannunmu wannan bawan Allah da yake neman addu'a ga ɗan uwa ne Allah ya ji kan ɗan uwan shi ya ji kan namu ya rabbal alamin Allah ka gafarta ma iyayenmu ka gafarta ma kakanninmu ka gafarta ma malamanmu da malaman malamanmu ya rabbal alamin wayannan mutanen da aka zaba shugabancin kasanmu da jiharmu da sauran jihohi duka Allah ka sauke musu lamarin shugabanci Allah ka aza su ga dabarar da ke amfanin su amfani jama'an musulmi Allah ka hana su iya cutar da mu ya rabbal alamin Allah ka hana su iya cutar da mu ya rabbal alamin alamin Allah ka ba su dubara amfanar da mu ya rabbal alamin Allah ka tilasta musu yi muna adalci ya rabbal alamin Allah ka taimake mu ka yi taimako ta hannun mu ya rabbal alamin Allah ka san mutane da yawa da suka nemi musu addu'a Allah ka biya musu bukatocin su na alkhairi Allah marasa lafiya cikin su Allah ka ba su lafiya Allah masu neman abinci cikin su Allah ka sawwake musu masu neman jarabawa cikin su Allah ka sawwake musu masu neman admission Allah ka sawwake musu masu neman jarabawa Allah ka sawwake musu ya rabbal alamin Allah ka samu zama buɗe alheri ga jama'a ya rabbal alamin wannan taimako na marayu da muka fara nema Allah ka sa mutane su taimaka abinda za a taimakawa Allah ya sa ya isa ga waɗanda aka baiwa Allah ya kai amfanar da su da shi ya rabbal alamin Allah ka sa wasu da zamu bayan wannan taimakon su yi amfani da shi da zai amfanar da su ya amfanar da wasu ya rabbal alamin Allah ka ko da wasu shekara ke yi wasu su za su ce muna ba su so domin suna da shi na wancan shekara sun yi amfani da shi ya ninninka ya ya ninninku ya rabbal alamin Allah ka taimaka muna ka sa arziki da albarka cikin neman mu ya rabbal alamin subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu